الشكر يمكن لنا أن نسجد yadda wasu ke addu'a kenan kuma suna kowa jim kaɗan da mai shari'a rita akbenu ta kammala karanta shari'ar da ya sake manja al almustapha bayan ya kwaya shekaru goma sha hudu tsare amma shi kokarin sadi almustapha da na tambaye shi kowa ya ji da wannan rana kasa magana ya yi yana kuka kamar haka mai shawara rita agbainu wadda ta kwashe awa ɗaya da minti 28 tana karanta wannan hukuncin ta kafa hujjoji da dama na dalilin da ya sa kotun ɗaukar ƙara ta sallami manjo hazza almustafa da latif shafalahan da farko dai ta ce karamar kotu ta nuna halin ko oho na yadda cikin shaidu goma sha biyu amma wasu daga cikinsu masu muhimmanci har aka ci aka suɗe ba su bayyana gaban kotun ba domin ba da shaida da ce hukuncin kisa ba hukuncin wasa ba ne dole ne alkali ko kotu ta tattara hujjoji da suke suna da nasaba da laifin da ake zargin mai laifi sabanin abin da karamar kotu ta yi mai shari'a ta ce harsashin da aka ce an harbi wadda aka kashe wato hajiya kudrat abiola kuma likitan da ya ce ya ga harsashin ba wanda aka saba gani ba ne amma an kasa kawo wannan harsashi domin tantancewa a gaban kotu har ila yau mai shari'a rita akwenu ta ce a shari'ar da karmako ta gabatar wanda ta yanke hukunci mai shafi 326 ya ta zagaye ne akan batu biyu kurum su ma waɗanda suke da alamar tambaya ta ce wani abin takaicin kuma shine yadda rundunar 'yan sandan najeriya ta bari aka yi amfani da ita wajen wannan shari'an domin laifin kisa yana bukatar binciken 'yan sanda a matsayin matakin farko kafin a je kotu amma sai kawai a ce an sa wani kwamitin bincike na musamman mai shari'a ta ce bisa hujjojin da ke gabanta gaba ɗaya hukuncin da karamar ko ta bayar ba su da tasiri ba su da ƙarfi balle madogara na ba da hukuncin da ta bayar don haka don haka wannan kotun ba kowa take wa aiki ba illa najeriya da 'yan najeriya kuma idan gaskiya ta fito karya dole ta kauce akan haka kotun ɗau kara ta saliman johannes almustafa da latif shafalahan ana fitowa kotun ne sai tambayi uwar gidan latif shafalahan ko ya ta ji da wannan rana shine sai ta ce da ni no today has been a very good day is a, is a, is a day everybody has been waiting for insha wannan rana babban rana ce rana ce da yawan jama'a ke jiran gani ita ma hajjia hafsat almustafa na kira ta ta wayan tafi da gidanka na ce da ita ko ya take ji a wannan lokacin ita ma ga abin take cewa yau yana jin yana godiya ga Allah shi Mustafa kan Ojo wanda shine aka ta kaurawa a kotu ce masa nayi ya yake ji yau shi ma ga abin da ya ce da ni in short I feel extremely happy because their lordships have reversed that judgment of Honorable Justice uh, M. A. Dada, which was rightly characterized as a most perverse judgment. My client's mother, Alaja Fatimat Her Mustafa, died because of this judgment. ina mai cike da farin ciki yau kwarai da gaske domin alƙalan sun warware wancan shari'ar da muji solada da ta yi sai dai abu guda da ke kona min rai duk da yake mun yi nasara shine rasuwa mahaifiyar manja hanza almustafa domin tun ranar da aka ce mata an yanke hukuncin kisa kan ɗanta tun daga wannan ranar bata farfaɗo ba har sai ta koma ga Allah wannan abu duk sanin tuna shi na bata man rai to ganin yadda wannan shari'ar ta kaya na ce lauyan gwamnatin jihar Lagos Rotimi Odutola ko gwamnatin jihar Lagos za ta dauka kara domin dama ita ce ta kai wannan karan amma sai ta ce well that is left for my seniors for the attorney general to decide inside wannan ba shawara ta bace sai shugabanni na ne za su iya ba da wannan amsar amma kamar yadda ɗaya daga cikin alƙalan ta ce wannan shara an daɗe ana yin ta kuma ba a gudanar da wadataccen bincike ba akai aka yanke hukunci ni fata na fata na anan shine a sake aikata irin wannan a gaba shi dai manjan Hazal Mustafa an kama shi ne tun ranar 22 ga watan Oktoba 1998 akan laifuka da suka hada da kwashe kuɗin marigya jiran Sani Abacha da kuma yunkurin kashe marigaya chief alex ibru da yunkurin juyin mulki sai na karshe na kashe marigaya ya kudura da fiola wanda sannu akan hankali aka yi ta sallaman kararrakin ɗaya bayan ɗaya sai na kashe hajji ya kudura da fiola ne wanda ya kawo har wannan lokacin yau kuma kotun ɗaukar ƙara ta sallame shi ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya